bismillahir rahmanir rahim daga cikin zantukan ma'asumai alaihi salam akwai hadis na imam hadi alaihi salam inda yake cewa uzkur masura'aka bayina yadai a halika wala qadiba yamna'uka wala habiba yamfa'uka. 'yan uwa imam yana ce mana mutuna rayuwarmu na ƙarshe lokacinmu na ƙarshe lokacin da muke a shimfiɗa na mutuwa ma'ana lokacin da za mu koma wa Allah azza wa jalla a tsakankanin iyalinmu a tsakankanin 'yan uwanmu a wannan lokacin da muke shimfiɗe muna jiran mutuwa tufa babu wani likita da zai iya hana mu ko zai iya hana ka mutuwa a wannan lokacin duk mai kuwa ga iya ƙwarewansa ko a ina kuwa yake ba zai iya hana ka wannan mutuwa ɗin ba kuma babu wani masoyi saboda tsananin ƙaunanka da soyayyen da yake nuna maka ya ce zai iya amfana maka wani abu na me na karka mutu a wannan lokacin ana da zarar mutuwa ta zo to haka nan za ta zo ta ɗauke ka a tsakankanin masoyanka kuma a tsakankanin likitocin da suke lura da kai saboda haka ‘yan uwana musulmai mu ƙara dagewa wurin aiki tukuru da yi wa Allah biyayya kamar yadda ya umarce mu ta yadda mizanuninmu za su nauyaya a lokacin da muka tashi barin duniyan nan mu tafi da guzuri mai girma saboda me mun ga cewa babu wani abu da masoyanmu da likitoci za su iya amfana mana a wannan mutuwa ɗin duk abin da ka tanada na alkhairi da na shairi da shi za ka riske mahalicinka Allah azza wa jal Allahumma ajil liwaliyikal faraj